الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رياض الصالحين واللفن الإمام أبو زكريا النووي ana masallacin juma'a na dobe da ke cikin garin jimai ta yola bayan hutu da muka yi muka dawo a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da tara ko muna cin kitabul hajji wato kundin da ke bayani akan abubuwan da suka shafi wato ainihin aikin hajji za mu tashi hadisi na uku kenan go wa anhu qala su an-nabiy sallallahu alaihi sallam ayyul amali afdal قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية وانا حديث وعنه دقى أبو هريرة كنا رضي الله عنه ألا يدلش قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنت بيما زغال الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ونأيك نيفي duk a cikin ayyuka na addini wanne ya fi falala wanne ya fi matsayi kada sai ce imanin billahi wa rasuli imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qila thumma madha sai aka ce to sai wanne kala al-jihadu fi sabilillah sai kuma jihadi don daukaka addinin Allah qila thumma madha sai aka ce to sai wanne kala hajjun mabrur aikin haji kubucecce ko ka ce karbe almabruru tana iya daukan aikin haji abin nan kalman tana iya daukan aikin haji karbebe saliki wanda kai shi mai kyau tana iya daukan almabruru kuma wanda ya kubuta daga dukkan abin shi da kuma baya zama mai kyau sai ya kubuta daga dukkan abubuwan da aka haramta saboda ubangiji ta alati alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj aikin haji ana yi watanni sanin ne duk wanda ne aikin haji to kar yayi fasikanci kar yayi wato alfasha kuma kar yayi jayayya a aikin haji sai sa imamu nawawi sai al-mabrur huwa alladhi la yartakibu sahibu fi ma'siyah aikin haji karbebbe ko mai kyau shine wanda mai yinsa baya aikata sabon Allah baya aikata sabon Allah to an tambayi manzon sama wani aiki ne yafi falala sai ce imanu billahi wa rasuli imani da Allah da manzon Allah wannan shi ne tushe ko tauhidi kenan idan babu shi ma babu musuluncin gaba daya yana cikin arkanul iman an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi ka imani da Allah da ranar lahira ka yi imani da abin da mala'iku da littattafai da manzoni da imani da kanka to da haka kenan aikin da ya fi kowanne mahimmanci shine imani da Allah da manzon Allah ta sama ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah don in babu shi ma kai ba musulmi bane kwata kwata kwata kwata kai ba musulmi bane saboda ka babu abin da yafi imani shine a gaba shine mabudin aljanna shine mabudin alkhairai shine mabudin musulunci da shine ake karban ayyuka duk ayyukan mutum da yayi in bai imani da Allah ba Allah bai zai karba ba to da aka tambaya ayyul amali afdal wani aiki ne yafi sai aka ce imanun billahi wa rasuli imani da Allah da manzon Allah a zahiri kuma imani da Allah da manzon Allah ba aiki bane abu ne za ka kudurta shi a zuciya to da wannan ne malamai suka ce wannan hadisin dalili ne ala annal amala tadkhulu fi musammal iman ayyuka suna shiga cikin abin da ake cewa imani to da an ce imani dole akwai aiki a ciki idan babu aiki imanin ka bai cika ba shi sa na ce maka menene al-iman sai ka ce qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil imani abu ne da ake fadansa da harshe ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na ce da ba mota da gaskiya sai Allah na ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan kuma zuciyanka ta kudurta dole ka ji a ranka cewa imaninka ai ka yi imani Allah shi kaɗai ne abin bauta kuma ka imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan kuma gabanka su aikata shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa imani da za ka ji a ranka kayi da la ilaha illallah ba bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma baka furta a baki ba to ba za ka zama mai imani ba to da akwai wanda sun yadda amma ba su furta ba kuma Allah ta'ala ce musu kafurai ne wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulum kafurai fir'auna da jama'arsa sun yadda annabi Musa annabin Allah ne sun yadda ba bauta da gaskiya sai Allah a zuciyarsu amma suka yi inkarin ta a baki nan sun zama kafirai duk wanda ya inkarin tauhidi da harshensa ko da a zuciyarsa ya yadda to kafiri ne ka dole sai an samu itikadi abin da sai an samu fada a harshe sannan da zaka fada a harshenka kuma zuciyarka ta kudurta ba to nan ma kai munafiki ne kamar yana munafikai idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu إنك لرسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafikai suka suka ce kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzon sa ne amma ƙarya suke da baki ne suka faɗa to tunda da baki ne ko ba za su zama mumine ba to da da imani da baki kawai ake faɗansa da munafukai sun zama mumine masu cikakken imani amma imani dole sai ka kudurta shi a zuciyarka. sannan kuma dole sai ka yi aiki kafin imanin ka cika ya tabbata sai an ga kana sallah kana azumi kana zakka kana ayyuka da duk suka waje ba a kanka sannan ne ka tabbata mai imani to amma idan ka faɗa a harshenka ka ƙudurta a zuciyanka za a yadda kai mai imani ne amma imanin ba zai cika ba sai ka haɗa da ayyuka sabanin in a harshe ka faɗa babu a zuciya kwata-kwata babu imani ne ko a zuciya baka faɗa a harshe ba babu imani amma aka samu guda biyun nan sai zama na ka bar yau baka yi sallah ba ko baka yi sallah a zahar ba ko kuma ka sha wani azumi da gangan ko ka mallaki dukiya baka je aikin haji ba ba za a ce maka ba musulmi ba amma dai imani ka bai cika ba tunda baka mai ba baka yi ayyuka da suke gaskanta imani ka ba to amma a wajen mu'tazila a wajen khawarij in ka bar aiki kwata-kwata baka da imani su sun sa shi sharaɗi sharɗu siha ne ba sharɗu kamal sai ka ce da za ka bar azumi kwaya ɗaya ka kafurta da za ka mallaki dukiya ka je yakin haji ba ka kafurta a wajen ka fita daga musulunci duk abin da ka bari na wajibi ko ka aikata wani abu na haramun shikenan ka fita daga musulunci so da ka dole ne sai ka hada da aikin kafin imanin ka ya kammala to imani da Allah da manzon Allah ne ma'anar imani da Allah shine ta ubangiji ta ala mahalicci ne shi halicci komai da komai shi kadai alalahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah shi yake da umurni shi yake da halitta shi yake da al'amura gaba da umurni sannan kai imani Allah shine abun bauta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim shi kadai tantanta abota masa sannan kai imani Allah yana da sunaye da sifofi babu mai irin su sai shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa lahu al-masalul a'la Allah shi kade ne yake da irin wa'annan sifofi to ka imani da Allah imani da manzala to shine me shine ka yadda bawan Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi sannan ka gaskanta shi cikin dukkan abun da ya da labari sannan kar ka bauta Allah sai da abun da ya shar'anta maka shine ma'anan kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake tabbatar da imaninka kuma babu abun da yafi shi sannan sai aka ce jihadi fi sabilillah bai bin sa a falala shine jihadi fi sabilillah wato aiki tukuru don ɗaukaka addinin Allah ko ya kan kafirai ko ka wani aiki na addini ka taimaka wa addinin musulunci da dukiyanka ko da ƙarfinka ko da iliminka ka sadaukar da kanka wajen hidima wa addini ko al'ummar musulmi duk wannan jihadi ne idan kai don neman lada to babu aikin da ya fi shi amma dole sai ka yi shi don ɗaukaka addinin Allah don ɗaukaka addinin Allah wato ka yi shi saboda Allah don addinin Allah ya ɗaukaka kamar yadda aka tambayi maza su ma hadisi ingantacce aka ce mutum ne yana zuwa jihadi amma hamiyatan domin kishin kabilansa kawai ba don kishin addini ba da kuma wanda yake zuwa jihadi riya don riya don a ce ka wani bawan Allah ne yana jihadi Wani yana aikin addini amma kuma riya ne don a faɗa ne da wanda yake jihadi don nuna ƙarfi shi jarumi ne kawai yana sha'awar ya buki wani ne kawai ya dinga dukan kafurai ya more ba don ɗaukaka addinin Allah ba Haka tambaye maza su a cikin ukun nan waye ne jihadi fi sabilillah wannan sama ya ce dukkanin su ba wanda ya jihadi fi sabilillah yace man qatala li takuna llahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yi don kalmar Allah ta daukaka to shine wanda ya jihadi fi sabilillah kaga in ba ikhlasi babu jihadi duk abin da zaka yi na aikin addini sai ka yi don Allah shine ya zama jihadi fi sabilillah to daga imani da Allah sai jihadi sannan na uku yace hajjun mabrur aikin haji wanda yake wato karbiddi wanda yake kubutacce mai kyau ba ka je ka aikata abubuwa da zai zama na sabon Allah ba domin aikin hajji akwai abubuwan da ya halatta kafin ka yi harama amma bayan ka yi harama haramun ne sai ka kiyaye su suna ba aski ba yanke abin nan wani gashi a jikinka babu yanke farce babu shafa turare ba rufe kai ba sa riga da wando a lokacin da ka yi harama sannan babu farauta babu neman aure babu aure babu saduwa da iyali a lokacin da kai haram duk wayannan haramun ne kai to sai ka kiyaye su aikin hajjin ka zai zama mabrur wanda sakamakon sa zai zama aljanna shi yasa zama yana daga cikin manya manyan ayyuka wani masu falala manzala sun yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin hajji karbe sai bai da wani sakamako wato sai aljanna kamar da zamu karanta a can gaba don kai aikin hajjin ka mai kyau sakamakon ka aljanna to anan an tambayi manzon sama ne aiki ne ya fete imani da Allah da manzon Allah sannan jihadi sannan aikin haji wanda yake karbe a wani wurin kuma an tambaye shi ayyul islami afdal a cikin dabi'u na musulunci wanne ne yake sai ce masa an tut'ima ta'ama wa taqra as-salama ala man arabta man lam ta'rif yace abun da yafi komai falala a ayyuka na musulunci a ɗabi'u na musulunci shine ka dinga ciyar da abinci sannan ka dinga yin sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba to kaga wannan amsan ta saba da wannan sai malai suka ce to me yasa wasu amsoshin suke sabani da wasu suka ce manzo sama yana lura da waye mai tambaya ne so da ka sai amsan sai ta amsa ikhtalafa al-jawab li ikhtilafi ahwali sailin amsan ya saba saboda halaye masu tambayar sun saba yanzu wannan mutum ne yazo shi yana da imaninsa da Allah da manzo Allah ke kike kuma jihadi babu kasala aikin hajjinsa mai kyau yake yi amma baya ciyar da abinci baya sadaka fi sabilillahi bai damu da yau musulmi sallama ba in yi da maka to menene yafi abin da yafi shine ka dinga ciyar da abinci kana dafa abinci kana ba mutane ko kana ba su abin da za su girka sannan ka dinga yin sallama to kaga shi a wurinsa wannan shi ne yanzu yake da matsala sai a gaya masa falalan wannan domin wancan dama ba da wannan matsala to amma wanda imaninsa ma da ɗan saura kaga shi zaka ce masa imani da Allah da manzon Allah shi yake bai damu da jihadi ka ce jihadi yana da matsala yake ani sai ka kara masa saboda haka ana lura in mutum zai tambaye ka ka bashi ayyuka masu falala sai ka duba ina matsalansa take sai ka bashi ai wani ya zo ya ce ya rasu kamin nasiha kamin wasi me kai me za ka umarce da shi na yi? sai ce masa lata ga zafkar kai fushi ya sake cewa kamin nasiha ya ce kar kai fushi kamin wasi ce kar kai fushi me yasa shi matsalansa fushi ne saboda haka wannan fushin da ya jawo masa matsaloli da yawa sai aka ce kar ya fushi kawai shi shi ya fi a wajen to shi yasa za ka ga akwai amsoshin da yana iya sabawa wa'annan abubuwa guda uku amma an lura da shi wanda ya tambaya ne sai a bashi amsa gwargwadon. halinsa abin da ake ganin yake da matsala domin ya karfafa masa gwiwa ya ci gaba da wannan abu kuma mutum da matsala wajen sadar da zumunci ya tambaye ka wani aiki ne falala sai ka ce masa sadar da zumunci yana da muhimmanci ka dinga sadar da zumunci to kaga zai je zabura ya dinga yi amma in dama yana yin abun sai ka ce masa yana da muhimmanci to wannan ƙara ƙara karfafa gwiwa ne amma baka ƙara masa wani wani aiki da zai yi wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi to da ka da imam ya ce al-mabrur wa huwa alladhi la yartakibu sahibu fi ma'siya shine wanda mai shi ba aikata sabon Allah babu riya babu don aji tsakani da Allah yake aikin ajinsa وعنه قال سمعت sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلن يرفض ولن يفسق خرج رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه مازال تسمع وعنه دقى أبو هريرة قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kudu yana cewa man hajja wanda ya aikin haji falan ya kudu bai yi alfata ba walam ya suk bai yi fasikanci ba raja'a zai dawo ka yau ma waladar ummuhu kamar da mahaifiyarsa ta haife shi Mustapha muttafaqun alaihi bukhari da sahih mana babu laifi zai dawo bai da wani zunubi amma ya cika wa'annan sharuɗa sai na farko falan yarfus yarfus bai alfasha ba sai yana daukan ma'anoni guda uku Mana ta farko shine alfasha wato mummunan aiki aikin da ya kai matuƙa a wajen muni ya nisanci wannan sannan arrafus yana zuwa da ma'anan baza'a shine batsa wannan yarfus bai yi batsa ba shine maganganu na na batsa ko ina ji an gane idan ga wasu maganganu ba su dace ba to bai zama bai yi wannan ba sannan walan yafsuq kuma da yi abin a rafa su yana da ma'anan aljima wa jawa'i yin jima'i saduwa da iyali ko abin da yake kira zuwa ga iyali mana aikin hajjin sa bai sadu da iyalin sa bai rungume ta ba bai taba jikinta ba duka ya ne irin wa'annan abubuwan to idan ya yi haka zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta fi mana ya kiyaye duk wani abu da ake cewa su, ba alfasha munanan ayyuka babu batsa a maganganu ya kame harshensa sannan kuma babu wato saduwa da iyali a lokacin da ya harama wannan kuwa shine ma'anan alhajju ashrun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil duk wanda ya yi aikin hajji babu alfasha ba saduwa da iyali babu baza. sannan kuma babu fasikanci shine alkhuruju an da'atillah fita daga da'an Allah ba sabon Allah kenan sannan kuma babu jayayya kaje kai ta musu bayan kai harama da aikin haji to kana zubar da ladan aikin hajin ka ne ibn hazan azahiri yake duk wanda ya wannan ma bai da aikin haji idan mutum ya harama da aikin haji sai maganganu na batsa ya wani alfasha ko wani sabon Allah ko yana ta musu da ba gaira ba dalili yace kwata kwata ma aikin hajin sa ya baci mazancin fi inganci aikin hajin sa yayi amma kuma ya ne ya rika lada da yawa ya rika lada da yawa to aka ce duk wanda ya cika wannan sharuɗin ya nisanci saba wa Allah ta'ala aikin hajjinsa raja'a zai dawo gida ka yi yau mawalalar su umu kamar ran da ma'aikai suka haife shi wato zai dawo bai da laifi kwata-kwata don jinjirin an haife shi bai da laifi ko kaɗan ko da haka Allah kenan zai yafe masa dukkan zunubansa gaba ɗaya duk zunubansa Allah zai yafe masa amma ban da haƙƙin wani idan ka ci dukiyan wani to wannan Allah bai zai yafe maka ba sai ka biya shi haƙƙinsa in ka cuto ni ko ka zalunce shi sai in ya yafe maka ko ka biya shi haƙƙinsa kafin Allah zai gafarta maka amma na ana maganar haƙƙin Allah Allah zai gafarta maka to kuma haƙƙin Allah ma malamai galibi suka ce wato manya manyan laifuffuka ne za a yafe maka ai kanana kai kananan laifuka manyan kuma sai ka hada da tuba da sharuɗin tuba ba za ka sake yi ba da niyan ba za ka sake yi ba sannan ka bar sabon Allah sannan ka yi nadama me yasa ka yi amma wasu wani suka ce kowane laifi an gafarta maka sunna an ce za ka dawo kamar ran da mahaifiyarka ta haife ka da kaga wasu yaje yakin haji sai hada da tuba yana ta istighfari yana aikin haji yana tuba zuwa ga Allah da kyakkyawan niyya bare ta ke ba shikenan sai a gafarta masa duka sa gaba ɗaya ko za ka za ka dawo babu laifi amma fa in haƙƙin wani ne ka sani cewa Allah bai zai yafe maka ba sai wancan ya yafe maka so da jihadi ma ba ya yafe aikin haji ko kai shahada ai ba ya yafe laifuka na haƙƙin wani ko kai shahada wani ya zo ya samu zaka ya rasula zan tafi jihadi yanzu idan aka kashe ni duk laifuka na an yafe mini manzala sun ce i sai dai ya tafi sai ya ce a kirawo shi aka dawo ya ce illa daina akhbarani bi zalika jibril sai dai bashi maza ya yafe maka ba bashi jibril ne ya gaya mini shi ban labari to don ba ya yafe maka bashi ba ina ga ha'inci ko sata ko zalunci da kai wani wanda suke rudan kansu da a kasan nan mutum a azzalimi ta sata ya ta sata dukiyar gwamnati wai sai biya wasu umra su je su masa addu'a ko shi ya je umra da aikin haji a bashi fatawa in kai aikin haji shikenan ka wani zaluncin da kai shikenan wannan ba gaskiya bane karya ne inda ka cuci mutane ka cuci talakawa ba aikin da za ka yi a yafe maka sai ka mai da haƙƙin talakawa kafin a yafe maka wannan laifi to da aka ce ka yauma waladat ku ummu ka yauma ba ce ka yaumi ba akwai riwayan ka yaumi a wannan riwaya lafazin bukari ka yauma kafin kuma yana daga cikin mai, adwatu aljarbi huruful jarbi ne ni da ga kafin in ta zo ta shiga suna to za ta masa jarra ne an ta kafari an ta ka zaidin zaidin so da ka kafin tana jarra amma a nan ba ta yi ba sai aka ce ka yoma waladatu umume sa saboda hikaya aka yi yau madin zarafi ne mansubi sai aka yi hikayarsa kawai mana an hakaito shi ne kawai kanin ya shiga wannan jumlan gaba ɗayansa yau ma waladatu ummu shi yasa sai aka bar shi a haka kamar ka ce suratul mu'minuna suratul kafiruna baka ce suratul mu'minina ko kafirina ba saboda kai hikaya حديث نقب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة hadisin shi ma muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al umratu umra ila al umrati zuwa ga wata umran kaffaratun kaffara ne na zunubai ne ma bainahuma ga abin da ke tsakaninsu in kai umra har ka zagaya ta wata umra duk laifukan da kayin kai wannan umra ta ƙarshen ta yafe maka tsakanin wancan umran da wannan wal al mabrur aikin haji karɓeɓɓe laysa lahu jazaa'un illa janna ba da wani sakamako sai aljanna shi kuma bayan ya kankare maka laifukan ka sannan kuma zai saka aljanna umra ziyartar dakin kaba ne domin yin tsawafi da sa'ayi da aski kawai shine umra ka je ɗakin kaba ka yi harama daga miƙati labbaik allahumma umratan labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la sharika lak ka cire kayan ka ka kayan ihrami kayan harama ka gaura cewa duk abubuwan da na faɗa ɗazu wanda mai harama baya yi sai ka je ɗakin ka baka kewaya sau bakwai ka fara da hajjojin abubuwa ka kare kai na fi da raka a biyu sai ka je safa da marwa kai tafiya a tsakanin safa da marwa sau bakwai ka fara da safa ka kare da marwa shi kenan sai ka yi afti kala ka gama umranka duk zaman da za ka yi a wani ne dai kai ta tsawafi na nafila kawai da salloli a harami to in kai wannan sai kuma ka zo ka sake yin wani to an yafe maka laifukan da kai tsakanin wannan umran da wancan umran to sai aka ce kuma wal hajjul mabrur aikin haji karate sai kuma laysa lahu zan aljanna ba da wani sakamako sai aljanna shi kuma wancan hadisin ya ce mana in kai aikin haji an yafe maka laifukan ka in ka kiyaye dokokin aikin haji ba ka da laifi yawan hadisin kuma yake sakamakon ka aljanna ne kaga ga gafaran zunubai kuma ga ga aljanna so aikin hadi kaga yana da falala gafaran laifuffuka sannan kuma da sakamakon na aljanna shi kuma aikin hadi tsawafi ne tsaka na ɗakin kaba da sa'ayi tsakanin safa da marwa da kuma zuwa a tsaiwan arfa bayan an yi harama to da shi aikin hadi yana da ƙarin ayyuka akan akan umra domin akwai ma zaman kwanan mina akwai kwanan muzdalifa akwai jifan jamarat jifan shaidan da sauransu to wannan aikin babu abun da ya fi shi wahala in ba jihadi ba yaki ne kawai ya fi aikin hajji wahala komin gatan ka sai ka dan ji jiki to shi yasa aka sa masa lada mai yawa gashi a jihunka ya ji sannan jikinka ma ya ji Miliyon nawa ne yanzu an ce ka miliyon takwas da rabi ila ana tunanin zai kai miliyon goma in ba Allah ne ya kiyaye wa kaga a ka zai ji sannan kuma ka je ka sha wahala ka kwana a kan taburma ka kwana a filin Allah ka je ka kwana cikin wasu bukkoki cikin tanti, ka yi tafiyan kafa wanda gila rayuwanka ma baka taɓa irin da wanda ba mutumin kauye ne kai ba haka za ka dinga tafiya kilomita goma za ka iya tare ta da kafa zuwa da dawowa to kaga wannan wahalan ganin a wani lokacin babu abinci to kaga jihadi ne kawai ya fi shi wahala ga turmutsutsi ga wahala na ayyuka ne kaka ce to sakamakon sa aljanna ne Su da haka umra da aikin haji suna kankare zunubai kuma suna kai mutum aljanna idan yayi don Allah tsakaninsa da Allah sannan bayan duka wannan fadalan kuma umra da aikin haji suna kankare talauci suna korewa mutum talauci suna kawo arziki kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce na manzala ta sama tabi'u bainal hajji wal umra فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والزحل والفضة kudin yin aikin haji da umra ku ta bibiya kuna yi so da aikin haji da umra yana kore zunubai kuma yana kore talauci kamar yadda zuga zuki a makera abin fura wutan ne yake kore tsatsan karfe da zinari da azurfa to haka aikin haji da umra suke kore zunubai suke kore wato ainihin talauci sai ga masu kudin nan kaga kullum suna hanya kuma sai ga arzikin hata yana ƙara bunƙasa kuma yana ƙara bunƙasa to don ka samu dama ka dinga yi za ka samu falala ta duniya da kuma ta lahira falalan duniya da lahira hadisi na gaba وعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد فقال na أفضل jihadi حج مبرور رواه البخاري wannan hadisin daga Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita ranar ta ce qultu ya Na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nara al-jihad afdal al mu fa muna ganin jihadi shine mafificin aiki aikin da yafi kowanne lada shine jihadi amma mu kuma mata ba ma yi afala nujahidu ba za mu fita ba mu ma mata mu je a gwabza da mu mu dauki takobi mu dauki kibiya da maki mu je a da mu don mu samu wannan falala kaga mata jarumai kenan wato matan sahabbai su so suke a ba su ilimi ma su je su yi jihadi bari matan mu wanda in kadangare kawai ya zabura cikin gida ko bera ko ta kudiya, za a rusa ihu ba kawai su su fita aje a gomsa su ma su yaki su ma su yaki mun taba wurin tafsiri a kaduna sirri kudiya ne kawai ta ratsa tsakanin matan nan lokacin ana tashin bumabumai da suka yi ihu aka dinga faduwa ana tafiya ana faduwa kujiya kyanwa kawai akwai beran sau biyu ana yi sau biyu ana yi aka dinga faduwa cikin ana ta jin ciwo sau biyu ana yi to kaga kaga abin nan bera an yi na bera amma sun ce burgo ne sannan an yi na kujiya kuma to su matan sahabbai suna abin nan ina da jihadi ko ina a basu su je su yi jihadi fa qala sai manzon sa ce a lakinna afdalul amal sai dai mafi fitin aiki a wajen ku afdalul jihadi mafi fitin jihadi a wajen ku ku mata hajjun mabrurun shine aikin haji mai kyau karfafe ku je ku yi aikin haji e mata in ka gansu a wajen jihadi kawai suna dan zefa wa maza abinci in wani ya ji wani su dan masa su masa magani nan kawai amma ba su ne masu jihadi sai sa ko kafurai mata ba a yakan su waye in an zo wuce su kawai ake ba a kashe su a wajen jihadi kafurai mata saboda su ba halin jihadi wani ba masu yaki ba to kaga abin nan mazaza ya ambaci aikin haji jihadi saboda wahalan aikin haji wahalan da yake da shi yasa aka ce masa jihadi to kuma wata riwaya na hadisin Aisha in cewa sai a alal nisa'i jihadin ya rasulullah ya mazalla shin an wajabta wa mata jihadi sai yake na'am alaihinna jihadul la qitala fihi al-hajj wal umrah fi e, akwai jihadi wanda babu yaki a cikinsa babu doke ni doke ka ko tare ni zare ka ciki shine aikin haji da umra shine jihadin mata shine jihadin mata wannan dai yana nuna jihadi bai wajaba akan mata ba akan maza ya wajaba za mu zo babin jihadi darasi na gaba insha Allah wa an haka annar rasuwa ta sama kala ma min yomin absara min an fiye abdan min annari min yomi harafa rahu muslim wani hadisi ma mutum ya rohoto shi wa daga aisha radiyallahu an ha Allah ya dade ita ta ce anna rasuwa ta sama kala manzala ta sama ya ce ma yomin babu wata rana aksara min an yuti Allah fi abdan minan nari wanda Allah yake yawaita in tabawa daga wuta min yomi arfa kamar ranar arfa Allah yana in tabayinsa daga wuta wanda da aka rubuta yan wuta ne saboda kokarin su da ikhlasin sai a soke sunayen daga layin yan wuta sai a mai da su yan aljanna yan wallahu ma yasha'u wa yusri da a fara jin ina hannun na mala'iku dan wuta ne sai mai da shi dan aljanna amma Allah ya sani tuntuni a lauyin mafuz da ma yan aljanna to Allah ta'ala yana yana inta mutane daga wuta a ramadana ana yantawa kowane dare na ramadana in ƙarshen daren ya zo na ramadana dare na karshe za a yanta adadin wanda aka inta daga a baya amma maza sun ce ba ranar da ake inta mutane daga wuta kamar ranar arfa ko da rana ce babba rana ce babba ranar arfa shi yasa manzo sa ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin addu'a shine addu'a ranar arfa mafi alkhairin abunda na faɗa da ni da annaba da suka zo kafina shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir zikirin da yake kunshe da tauhid to wannan ranar babba ne kuma ya zo a hadisi ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito hadisin abdullahi bin umar ba na aisha ba ya ce ubangiji ta'ala yana kusantowa ranar arfa sannan ya yi alfahari wa mala'iku ya yi alfahari da bayansa da suke filin arfa wa mala'iku sai ce ma za a rada haƙuda wai nan mai suke so bayina da suka zo arfan nan suka taru irin taron da ba a yin sa a duniya sai a wannan guri a shekara sau ɗaya ake yi ba wani taro ne yake da mutane kamar arfa sai taron ranar arfa yake to me bayina suke so da suka zo duk suna son rahamar sani so sai ce unzuru ila ibadi da'uni shu'san gubura wa shidukun anni kan kafar lahu ku duba bayina sun zo suna masu buguza gashi suna masu kura a jikinsu ina kafa ku shaida cewa na gafarta musu gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya ga mala'iku ya gafarta musu a da idan ka ga mutum a arfa to fututu za ka gan shi saboda ya yi harma daga miƙatinsa ko daga madina ko daga bulhulaifa ko za su irkin ko ya lamdan ko karnu ya yi tafiyan kafa ko tafiyar raƙumi da ƙura a jikinsa ya shigo garin makka akwai wannan ƙuran sannan ya je mina a cikin ƙura har ya tafi arfa yana cikin kura a haka har a gama aikin haji sai Allah ya ce ku duba bayina sun zo cikin kura gashin su ya tattare ba kifa don in kace za ka tsaife gashi zai fadi zai zube an hana wannan me suke nema rahama ta Allah sai sai na gafarta musu gaba ɗaya amma yanzu mutane tattis zalibi suke zuwa saboda Allah ya mana ni'ima a cikin mota daga inda kai haraman nan kana mota motan ma mai AC wanda za a daga gilas ba kura hanyar ma da bibbiya kwalta ne ba magana kura a cikinka har ka isa masaukinka har ka tafi ga wadata in ka ga dama ma in haramin ka ya baci ko ka bata shi da miya ka ci abinci a hanya sai ka canje wani haramin in kana so ka je ka tafi mina ka je fesfes minan ma an mata shimfiɗa an daɗe ta da kwalta an sa kafin ba cikin ƙasa irin na dama girkin ma yi maka za a yi na zamani ka je harfa shi ma an sa shimfiɗa an mai da shi ɗakuna an sa ac da komai za a rufe ko iska ta zo ba za ta shiga ba to kaga komai a dabe ka shiga mota kuma mai ac a daga gidar ka ne inda za ka je a musdalifa ne ake kura ne wanda har yanzu da fili ne kuma duk da cewa ana shimfiɗa amma shimfiɗan ma mai ƙura za ka samu saboda akwai burburji a wajen akwai turbaya mai kura a wannan wuri shi ma ba maki nan gaba a gyara shi ya zama babu wannan ko da ga mutum ya yi tutti to ranar sallah ne ka gan shi kawai ya fito ya kwanta a muzdalifa muzdalifa ma a wuraren da ba su da wannan dotti to amma yana bai zai rage maka fadalanka ba in ka yi don Allah bai zai rage maka ba ka yi aikin hajjin ka tsakani da Allah don Allah ba so yake ka sha wahala ba ba so yake ka sha wahala ba kawai kai aikin yadda ya dace shi in kai shi ne dace to shi kenan Allah zai karbi shi ko za ka Allah yana alfahari da bayansa da suke tsewan arfa yana ga mala'iku cewa na gafarta musu وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة hajjatan رمضان تعدل حجة وفي لفظ أو حجة معي متفق عليه وانا عجيش البخاري ومسلم سكر ويتوش wani ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya dade shi da babansa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa umratu fi ramadana yin umra a watan ramadana ta'didu hajjatan yana daidai da ladan aikin haji umra a ramadana yana daidai da aikin haji wa fi a wata a wani lafazin ta'didu hajjatan ma'i ladan yana daidai da aikin tare da ni in kai umra a ramadana kaman ka aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim sababin hadisin kamar yadda bukhari ya rawaito lokacin da aka dawo manzon sama ya dawo daga aikin hajin sa sai ummi sinan al-ansariya sai bata je ba wata mata ne ita bata je aikin haji ba aka da aka same ta a madina sai manzon sama sai ya tambaye ta me ya hana kike aikin haji ma mana ake an ta hujji ma'ana me ya hana ki aikin haji tare da mu me yana ke aikin haji tare da mu shi kenan sai ta ce ai mijinta abu kila ya ɗau daga cikin raƙumansu ya tafi aikin haji ɗaya raƙumin kuma shi yake shayar da gonansu to babu raƙumin da za ta hauta je aikin haji ko ba za ta iya da kafa ba amma a ce yanzu na ce me hana ka aikin haji ka ce ba ni da kuɗin kujerar makka ba ni da jirgin sama da zai kai sai ta ce to raƙuman mu guda biyu ne miji na tafi da ɗaya ɗayan kuma shi muke shayar da gona in muka tafi da shi gonan za ta lalace wannan shi yasa ban je aikin ban je aikin haji ba to shine manzo sama sai ce mata umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i ai ki je ki umra a watan ramadana yin umra a watan ramadana yana daidai da aikin haji tare da ni shi ganin ta je ramadana sai umra don ta samu wannan ladan to a nan ne wasu malamai sai suka ce wai wannan ya keɓance ta ita kadai ne wannan falalan haka shafi islami da miya ya tafi wai saboda ai ta yi niyan aikin haji tare da manzon sama ba ta samu ba ne sallallahu alaihi wasallam to sai kuma aka ce ta je ta umra a ramadan da zai daidai da aikin haji tare da manzon Allah ta sama sai ce to ita wannan mata ita ne kawai in ta yi da ta yi ta samu wannan falalan amma sauran in kai umra a ramadana bara a ce ka samu falala kamar aikin haji ko aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi amma da ce mafi inganci da aka samu don al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususin sama muna da ka'ida usul abinda ake lura lafazin ne yake faɗa ba wai me sababin faɗan lafazin ba idan aya ta sauka da wani sababi ko hadisi aka faɗe shi da wani sababi to ba mu da sababin me lafazin yake nuna wa lafazi ya ce umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan ma'i yin umra a ramadana ladan daidai da yake daidai yake da aikin haji tare da ni to magana ta kare ba ruwan mu me yasa aka faɗa me sababin da yasa aka faɗi wannan saboda lafazin ya nuna haka amma da manzon suna cewa umratu ki fi ramadan ta'dilu hajjatan mari yin umran ki ce in kin jiya wata watan ya je da aikin haji da ni to kaga ce bance ta kenan to ba ce ta ba umra kawai umratu fi ramadan ta'dilu hajjatan mari mutlaqin umra so da ka duk wanda ya je umra a wata ramadana muna fatan ya samu ladan aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda fadalan Allah tana da yawa wa anhu anna imra'atan qalat ya rasulullah inna faridata llahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira la yabutu ala rahila afa ahujju anhu qala na'am muttafaqun alayh wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wa anhu daga abdullahi bin abbas annan ra'atan wata mata kalar ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna faridatallahi ala ibadihi haqiqa farillan Allah na aikin haji akan bayinsa fil haji na aikin haji akan bayinsa wato lokacin da Allah ya wajabta aikin haji ya ladina amanu kutiba eh, me ya sunan ayi ba shi nake nema ba na aikin haji walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilayhi sabil da Allah ya saukar da ya wajarta mutane aikin haji to lokacin da wannan ayan ta sauka ta farlanta aikin haji adarakat abi shekan kabiran matan ta ce ai wannan lokacin ya riski babana tsofo ne kabira mai yawan shekaru wato ba zai iya zuwa aikin haji da kafa ba kuma ba zai iya zama a kan rakumi ko doki ba ba zai iya aikin haji ba ya riga ya tsufa la yasbutu ala rahila baya iya zama ya tabbata akan wato rakumi ko ka tsora shi zai faɗo da zai iya ba sai ta ce afa a hujju an shi zan iya masa aikin haji tun da shi bai zai iya ba zan iya yi a maimakon sa kala manzo kuma sai ce na'am za ka iya yi za ki iya yi mace ce za ki iya yi muttafaqun alaihi bukhari da suka rawaito shi to wannan hadisi yana nuna kenan idan mutum ya tsufa da zai iya zuwa aikin haji ba ana iya zuwa a masa koda yana rayu haka nan idan ba da lafiya rashin lafiyan da ba a tamanin warkewa shine ma'abu to shi ma ana iya masa aikin haji ko da yana rayu tare da cewa wasu malamai sun ce bai zai yiwu ba in rayu ne wanda ya rasu an yi ittifaqi za a masa aikin haji akwai haji sai da yau a to wanda yake rayu fa wani suka ce a shi sai dai sai dai a bari in ya samu dama in bai ba kuma shikenan ba mutu sai a masa in ya rasu sai a masa to amma wannan hadisin ba ta ce ya rasu ba an wajabta aikin haji babana yana tsoho mai yawan shekaru baya iya hawan abun hawa ba zai iya aikin haji ba zan iya maza maza sun ce na'am za ki iya yi shikenan magana ta ƙare? nassi ne zahiri to amma sharadin kai wa wani aikin haji sai in kayi wa kanka in kayi wa kanka to sai kai wa wani amma ba za ba kafin kai wa kanka ba za ka yi wa wani ba saboda manzon sama ya zo zulhu da ya samu wani yana cewa labbaika allahumma hajjan an shubrama ya Allah na niyan aikin haji wa shubrama sai manzon sama sai tambaye shi yace wai shubrama ne yace dan uwana ne yace to kai a hajjatta an nafsi kai kai aikin hajjin ka ne kai sai ce a'a sai ce hujja an nafsika kuma an aqiqa shubrama kai wa an kai ka aikin haji tukunna sannan sai kai wa dan uwanka shubrama in wata shekara ta zagayo to kaga sai sai kai wa kanka kafin ka yi kai wa wani sun kuma kai garaje fa sai kai sai kai niyan yi wa wani aikin haji babanka ko mamanka ta rasu ba kai wa kanka ba sai kai niyya ka je kai aikin hajin aikin ya yayi na babanka din ko mamankan ko wani wanda kawai haji ko bai yi ba ko kuma naka ne wasu mafi yau malamai suka ce aikin ya yayi amma ba naka bane na wanda kai wanne ka karya ka'ida ne amma kuma wancan shi yake da ladan abuwa ne bai ce a'a ko ka yi da niyan babanka ko mamanka aikin hajjin kanka ka wa ya zama naka kawai domin sharaɗi sai ka yi wa kanka kafin ka yi wa wani amma mal amalu wa innama li kulli mri'in ma nawa to da aka kowa da abun niyya wanda ya aikin haji don kansa ya zama nasa wanda ya don yi wa wani kuma ya zama na wancan kawai to da aka kai dai ka karya ka'ida ba ka kyauta ba to ma na binka bashin aikin hajin kanka kuma dole ka kai in kai wani kafin wancan amma a ka'ida bai alatta kai ba sai kai wa kanka sai ka sauke wajibin kafin ka sauke na wani wala ibn amir radiyallahu anhu annahu ata an sallallahu alayhi wa sallam fa qala inna abi shaykh Kabirun, la yastariq al-hajj wa umrata wa la al hujja an abika wa atanir wannan hadisin rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce wa allaqi ibn amir daga laqitu dan amir radiyallahu anhu Allah ya dade annahu ata an sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sayyi inna abi shaykhun kabirun yace ya rasulullahi babana tsoho ne kabirun mai yawan shekaru in an ce kabirun mai yawan shekaru la yastadiqu al-hajja baya iya yin aikin hajji. wato kalman kabir tana zuwa da ma'anan babba amma anan mai yawan shekaru ake nufi tunda an ce mai shekun tsoho kaga kabiru ba za ka ce babban tsoho ba a cewa tsoho babba sai dai tsoho kucu kucu ko tsoho mai yawan shekaru so za ka daga kabira ne wato ya tsufa la ya tabi ulhajja bai zai iya aikin hajji ba ga shi da aikin hajji wajibi ne amma babana bai zai iya ba ya tsufa walal umrata ba zai iya yin umra ba ma walal ba'ana ba zai iya tafiya ba ya tafi zuwa wani gari da kafa ko da raƙumi ba zai iya ba kamar yana tambaya ne to zuya za a yi da shi ba zai iya aikin haji ba kuma aikin haji rukuni na musulunci kada sai maza sama sai ce masa hujja an abika wa atamir hujja an abika kai wa babanka aikin haji wa atamir ka masa umra shikenan kai wa babanka aikin haji ka masa ka masa umra kaga kenan a sai idan mutum ya tsufa ko bai mutu ba in bai taɓa aikin haji ba ana iya masa ko wani rashin lafiya wanda ba a tamanin warkewa kaga wannan hadisin kaman wancan ne hujja an abika wa'tamir ai wa'tamir an abika nan an shafe an abika din saboda an riga an faɗe shi a baya wa hasu ma yulamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma ko za ka in an riga an faɗa a baya za ka iya cewa ka ka iya ba sai ka maimaita ba amma asalin magajan hujja an abika wa atamir an abika sai ka shafi an abika tunda an faɗe shi a baya sai ka ce man inda kuma waye a wurin ku sai ka ce zaidun kawai ba sai ka ce zaidun inda nawa ba sai ka maimaita inda na saboda an riga an san menene to saboda haka idan kai wa aikin haji zai samu aikin haji ne zai samu ladan aikin hajji saboda tsufan su ko lafiyan su wanda baya warkewa to idan ya zama na rayayye ana masa aikin ballanta na wanda ya rasu kaga wanda ya ba baya iya yi za a masa aikin hajji to wanda ya rasu zai iya ne kaga sai a masa shi ma ko da ya taba yi a yi don ya samu me don ya samu lada kai wa babanka kai wa mamanka in Allah ya kore maka bayan ka je aikin haji babanka bai je ba ka masa mamanka ba ta je ba ka masa kai ko sun je ma tunda sun rasu ne kai sake musu dai don su samu don su samu wannan lada shine alhajju an niyaba ke ka yi a maimakon wannan duk yana daga cikin birrul walidain kyautatawa iyaye ka dinga ayyukan lada Allah ya kai musu ladan da sadaka karatu alqur'ani aikin haji umra da sauransu hadisi na gaba an sa'id bin yazid radiyallahu anhu qala hujja bi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada wa ana ibn sab'i sinin rawahu al-bukhari wani hadisin bukhari ya rawaito shi wa an sa'id bin yazid daga sa'id bin yazid radiyallahu anhu Allah ya da shi kale yace hujja bi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikin haji tare da ni an yi aikin haji da ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada a aikin haji na ban kwana wa anamnu sab'i sinin ni ina dan shekara bakwai to waye yayi aikin haji da shi din kenan iyayen iyayensa iyayensa da aka zo a tafi aikin haji sai aka ɗauke shi yana ɗan shekara bakwai kuma aka masa harama aka yi komai aka yi aikin hajin da shi to wannan yana nuna kenan ana aikin haji ana yin aikin haji ko kuma yaro yana yin aikin haji wanda bai balaga ba kuma zai samu dada amma kamar yadda muka faɗa a can baya shine idan ya balaga kuma wajibinsa ne ya sake wani aikin haji na wajibi don wancan nafila ne ba na wajibi ba ne in ya balaga sai ya sake wani kamar yadda wani suka haka to ijima ya kammala amma in ya yi yayi kuma za a ba shi lada za a ba shi lada to da haka da yace an yi aikin haji tare da ni ina dan shekara bakwai ya nuna a sai ana yin aikin haji tare da yaro ana aikin yana aikin haji tare da yaro kuma ba sai ya kai shekara bakwai ba don shekara bakwai kan zai san tawafi da sa'i da safa da marwa kuma zai iya labbaika Allahumma ana lakana masa zai to ko da jinjiri ne wanda ba magana ko da ka sai a masa labbaika a masa jifa ba zai iya jifa ba sai a masa yaro bai zai iya ba sai a bar shi a bina a je a masa jifa in zai iya aje da shi ya jifa da kansa akwai hadisi Jabir bin Abdullah hajjajna ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana nisa'u was-sibyan falabbaina an-sibyan wa ramaina anhum mun aikin haji tare da manzala sallallahu alaihi wasallam tare da mu akwai yara da mata su yara muka musu talbiya muka musu labbaik Allahumma labbaik don ba su iya ba sannan kuma muka musu jifa isnadin hadisin da'ifi ne amma haka ake yi wa yara ko za ka je da yaro karami ba zai iya talbiya ba kai ka masa ba zai iya jifa ba sai kai a maimakonsa, sa kamar yadda ake wa tsofaffi da marasa lafiya da masu ciki saboda lalura sai sai an yi aikin haji tare da shi yana dan shekara wato ainihin bakwai hadisi na gaba kusan sa ne wa ibn abbas رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم al المسلمون قالوا من أنت قال رسول الله فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وانا حديث إمام مسلم رويتوشي إن كان تتن حديث آه وعن ابن عباس لقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا يجد سوشي لبابانسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا manzala ta sama ya haɗu da wasu karabka ko ka ce ayari wato raguma da kaya da mutane matafiya kenan bin rauha a wani wuri da ake cewa rauha wani wuri ne tsakanin madina da makka abin safu afuwar tsakanin madina da badar wanda ita ce tsohuwar hanyar makka ta da da yanzu zaka je makka ta hanyar badar za ka bi amma yanzu an canja hanya to amma yanzu zaka je badar za ka bi wannan wajen lokacin za mu je ziyaran badar wani malamin mu ya tsaya tsaye da motan a wannan wajen ce to nan ne rauha nan ne ake cewa rauha to da aka zo wannan wajen sai abin nan eh, faƙala sai ya ce manil ƙaunu mazala sai ce wai nan fasuwa ne ne bai san su ba tawaga matafiya kazo sai suka ce na ai musulmai ne mu sun musulunta manzon sama bai san su waye bai san sun musulunta ba ko sun zo zai sun musulunta sun tafi bai gane su ba ko kuma kawai wasu sahabbai sun musuluntar da su sai suka ce musulmi ne kalu su ko sai suka ce man'anta to kai ɗin waye ne kaga ba su ma san manzon Allah sa ko kuma sun zo ba su gane shi ba sau sai suka taba gane sa ba su gane shi ba suka ce waye kai din kala sai ce rasulullahi ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shikenan farafa timra'atun sabiyan sai wata mata ta daga wani yaro tunda ai maganan aikin haji ake faqala sai ta ce ali hadha hajjun wannan zai iya aikin haji dan karamin yaro zai iya yin aikin haji kala sai maza sun ce na'am zai iya yi walaki ashirun ke ma kina da lada in an yi aikin haji tare da shi saboda haka zai iya yi kuma ke ma kina da lada rawah muslim wannan yana nuna yaro karami yana mai aikin haji abinda bai zai iya ba masa ko da jinjiri ne komin kankantansa sannan kuma kai da kai aikin hajin tare da shi za a baka lada kamar yadda za a ba wa yaron wannan ba wai ana nufin wai ke kike da ladan ba kamar yadda suke fassarawa na rashin ya larabci ne inda aka ne da sai a ce walakil ajru ladan naki ne sai a sa ma'arifa amma aka ce walaki ajrun kuma ba kina da lada ke ma kina da lada ladan sa daban naki daban so da aka ce ma kina da lada kamar yadda za a bashi so da aka yaron karami ne shi sa aka ce sai aka daga shi to amma shi ma in ya balaga zai sake aikin haji alqazi iya bai ce وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام أنا في جماعي وأن أيكن هج يارو بايا إسمت إذن يا بلغ دقى فريلا na أيكن هجنا مسلمتي سياسة أيكي amma أمالي samu ساملادا تو yara suna aikin هج kuma duk abin da ake kiyawa na aikin haji sai ka tsare musu ba turare ba yake musu farce ko aske wani gashi a su dukkan kaya wa'annan dokokin ko rufe musu kai da sauransu a cire musu riga da wando a sa musu ihrami in mata ne kuma su yi haramansu yadda mata suke وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكان زاملته رواه البخاري وأنا عليه إمام البخاري رويتوش وعن أنس دقى أنس رضي الله عنه ألا يددش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مذلا تسلم حج على رحل ياي أيكن حج أكن سرجي سرجي الرابمي كنا أكن رابمي أكن سرجي wa kana hu ta kasance ita ce abokiyarsa wato ita ce yake tsorawa kaya azzamila dabban da ake tsorawa kaya to su da yayin da suke su manya raƙumin da za su hau daban wanda za su tsorawa kaya daban sai ka hau jeep kana tafiya wata hilo kuma tana binka a baya an dankara mata kaya to amma maza su ma saboda tawabu'unsa da kankan da kansa guzurin san sai tsora shi akan rakumin kuma ya hau wannan rakumin saboda tawazu da kankan da kai amma da haka dama zai ware raƙumi na musamman na kayayyakinsa sai ya hau wani kuma na musamman amma sai ya haɗa duka saboda kankan da kansa sallallahu alaihi wasallam da abincinsa da san sauran abubuwansa duka sai ya haɗa so da haka wa kanar zaminatahu ai hamilatahu ai hamilata mata'ihi wa zahdi mai ɗaukan ainihin wato guzurinsa rawahu bukhari bukhari rawaito hadisi حديث نقب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت أكاز ومجنة وظلم المجاز أطواقا في الجاهلية فتأثموا أن يستجروا في المواسم فنزل ليس عليكم جناه أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج البخاري وانا حديث البخاري توشي وعن ابن عباس لقى عبد الله بن عباس شنو حديثي نكر شنو وانا بابين حج قال إيه كانت أكاذة ukazu ukazu ta kasance wa mijanna sunan wuri ne da mijanna wa zulmajal da zulmajal aswaqan kasuwanni ne fi jahiliyyah a zamanin jahiliya wayannan kasuwanni ne manya-manya a maka a zamanin jahiliya ukaza da mijanna da zulmajal kuma wanda suka karanta ajar sun san su wayannan kasuwanni kasuwanni da ake ciniki kuma ake baje kolin waƙoƙi a zamanin jahiliya in ka je ka tsara waka ka tsara waka a nan kasuwan za ka zo ka rera ta ka rera ta a maka tafi ka burge ka burge ka tafi wannan ma zai rera nasa ya rera nasa su ne waƙoƙin jahiliya da muke karanta mu'allaqat na su imrul qais duk a wayannan wuraren suka wato an yi rera su to sai yake to da yake kasuwanni ne na jahiliya ta'attamu sai suka ga laifin an yi tajru fil mawasim su dinga yin kasuwanci a lokacin aikin haji al mawasim shine lokutan aikin haji mawsimul hajj jam'u mawsim lokuta da aikin haji to idan sun zo aikin haji sai su dinga ɗan jin ɗari-ɗari to yanzu wani nan kasuwanni na jahiliyan ka zo ibada kuma kana sai da kaya a kasuwa na jahiliya wanda aka yi ta abubuwa na fasikanci a ciki da waƙe-waƙe da waye-waye kuma kai da ka zo ibada ka zo kana kasuwa sai suke ganin laifin hakan din su sabai kenan fa fa nazalat sai wannan ayan ta sauka laysa alaikum junahun ba ku da wani laifi fa an tabtaku fadlan ku nemi arziki min rabbikum da wajen ubangijinku wato ba ku da laifi ku yi kasuwanci ku nemi falalan Allah shine arziki fi mawasimil hajji a lokacin aikin hajji wannan hadisin bukhari ya rawaito shi wannan shi yake nuna a sai ya halatta in ka je aikin hajji kai kasuwanci ko kai sana'a ka iya aski ka je aikin hajji ka sai rezozin ka kawai amina ana baka riyal goma goma riyal biyar biyar kana aski za ka samu guzuri da yawa ko ka ɗebi wani kaya ka je ka sayar ko ka sayo wani kaya ka zo Najeriya ka sai da shi duka za ka iya yi duk abubuwan da bai saba doka ba kana iya yi kana aikin hajjinka kana kana kana kana kana cinikinka kuma kana sai da kaya ba a hana ba a wannan lokacin don Allah ta'ala ce babu laifi ku nemi falala daga wajen ubangijin ku shine arziki to ai Allah ta'ala ya hana rafas wato shine alfasha da munanan ayyuka ya hana fasikanci ya hana jayayya duk wani abuwa ne na sabon Allah to da ya hana wannan kuma sai ya halatta kasuwanci saboda shi kuma halal ne halal ne cin dukiya mutane ta hanyar halal so da ka koda kana da harami a jikinka ya halatta ka saya ka saya wasu suna tambaya idan sai je aikin hajji zai iya yin waya a Najeriya da ya cinikin wani kaya ko ya sai da wani kaya za ka iya ko a filin arfa kake wani ya zo sayan mota ko ya zo shagon ka dai sai kaya kenan ya buga maka waya ko kai ka buga waya ko a kira ka yaran shagon ka su kira ka su tambaye ka farashi za a iya sai da wannan kaya kaza ko ma kai ciniki da customer duk za ka iya ya halatta ko kai kayan sayarwa arfadin ya halatta duk halal ne amma abin da ya fi wannan shine ka dukufa wajen ibada ka kashe wayarka kai ta addu'a kana ta zikiri har zuwa rana ta faɗi kaga wannan kuma ibada zalla kenan kai amma in ta kama kaga wata irin miliyon biyar za ta kubuce maka ai zai kai waya ka gyaro wata in an gama kawai shi kenan ka kashe wayarka ka kama salati da zikirin Allah da hailala da tasbihi da istighfari kaga nurun ala nurin kenan ka samu falala ta duniya kuma ka samu ta lahira duka wannan musulunci bai haramta wannan ba za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala malamin tambaya ke cewa shin malam idan zan yi wa wani umra bayan na ida tawa zan yi ko kuma sai wani zuwan zai iya yiwuwa in hada su ma'ana na yi yau ko gobe na yi masa ko kuma ina gama nawa zan zo in yi ina gama nawa ayyukan gaba daya bismillah wa salatu wa salamu ala rasuli wa ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, idan mutum bai taɓa yi wa kansa umra ba to sai ya yi wa kansa kafin ya yi wani kamar yadda yake na aikin haji saboda akwai malamai da yawa da suka tafi cewa umra wajiba ce kuma shi ne zahirin hadisin Aisha so sai ka yi wa kanka kafin ka yi wa dan uwanka ko dai ka yi wa kanka a wannan tafiyan in ka sake wata tafiyan kuma sai ka yi wa wani wanda kake son ka yi wa wanda ya rasu ko kuma wanda baya iya yi ba zai iya yi ba saboda wato bai da lafiya za ka ko kuma ya zama in ka je kai umranka bayan ka gama sai ka je masjidu Aisha tamim kenan ka je ka daura niyan umrawa wanda kake son ka yi wa daga cikin wa'inda suka rasu wannan ya halatta ba sai ka yi a tafiya guda biyu ba za ka iya yi a tafiya ɗaya ka yi wa kanka kuma ka je ka koma bayan wasu kwanaki ka je can hiddi inda ake harman umra a makka ka je ka ɗauko ka yi harman ka yi mata amma wanda ya fi lada shi wanda za ka tashi takanas saboda wannan umran ka je ka yi ta wannan tafi lada akan wanda za ka tashi a makka kana cikin garin makka dama za ka je tabiyin ka sake yi harama saboda wannan doguwar tafiyan da aka yi zuwa da dawowa shi ma yana da nasa lada na wannan ke cewa malam a jiya an yi ba da amsa akan halalcin mutumin da wato zai zai za su sai kaya a gun shi in bashi halal ne ya kari in bashi ne yake to malam ne yadda nake yi Na kan je gun 'yan kasuwa ni cinikin abu sai mun gama ciniki sun riga sun gaya mun kudin sai ce amma fa ba yanzu ba amma fa ba shi sai kuma su bani a haka yake shin malam shin hakan da nake ya halatta wannan ai shine asali asali wanda mutumin da yake sai da kayansa ya zama kudi a hannu da bashi duk farashi ɗaya ne idan ka yaka ka kinkata kuma ka shiga cikin hadisi rahimallahu ra'an samhan iza ba'a wa samhan iza ishtara wa samhan iza qaba wa samhan iza qaba Allah ji kan mutumin da in zai sai da kayansa da sauki in zai saya ma da sauki yake saya ma na yana bada riba in zai nemi bashi da sauki in zai biya da sauki ma'ana inda za ka yi farashi a ce kayana dubu goma goma ne mai saya kuɗi a hannu da mai saya bashi shi ke na amma in ka ga dama za ka iya bambancewa kuɗi a hannu dubu goma in bashi ne kuma sai dubu goma sha biyu sannan kai da ka zo kai cinikin kayan da ka gama kace bashi ne to ba haramun ka aikata ba kuma in ya baka haka ya kyautata maka amma da son samu tun farko ka ce Allah za ka bani bashi dan sai kaya kaza za ka bani bashi domin kada ka wahalar da shi sai an gama ciniki kuma shi ba da niyan baka bashi ka ce bashi ne kaga za ka dan bata masa rai Wata gida kuma ko ka takura shi nauyin ka yake ji ya ba amma tun farko in ka ce bashi nake so to sai ku yi ciniki akan bashi kuma ba zai hana ya baka a farashin wato ainihin da yake sayarwa kuɗi a hannu ba sannan kuma in ka ƙi ka faɗa sai kun gama ciniki ka ce bashi ne to in ya ga dama zai iya cewa tun da bashi ne sai ka ƙara dubu biyar don cinikin bashi daban ne yanzu wancan cinikin babu shi kenan domin ka kawo wani sharaɗi wanda shi bai yadda da shi ba shine bashi kaga an warware wancan cinikin da aka yi na farko na sayar ma dubu goma sana siya amma bashi ta kace a ran siyar ba baran ba da bashi ba sai mara ce to in bashi ne sai dai dubu goma sha biyar sai ka ce to na saya dubu sha biyar bashi shi kenan ciniki ɗaya ne ka yi wancan cinikin daban wannan kuma cinikin daban to da ka sai ka bashi kaya shi kuma ya baka kuɗi a lokacin biya kaga ba wani ciniki na uku da ya shiga ballata na a ce bai a tani fi bai a na fata mun fahimta balo ne ke cewa lallai na so a taimaka masa fasarar wannan hadisi yace innal abda la yujaru fi kulle kulliha illa fil bina'i to duk da hadisin ban san ingancinsa ba amma ce innal abda la yujaru fi amalihi kulliha fi nafaqatihi kulliha Allah wannan bawa ana bashi lada cikin dukkan abun da ya ciyar ma'ana kudaden da ya kashe wajen ciyar da iyalinsa da da ciyar da bayin Allah da wani aiki wanda yake mai amfani sai ka ce illa fil bina'i sai dai a gini a gini ba a bashi lada to in hadisin ya inganta sai a bambance wani irin gini kaga in ginin masallaci ne za a bashi zada in ginin makaranta ne za a bashi zada in gini da ya gina wani miskinai nan ma zai samu lada so da haka na to irin gini ne amma da ka zo ka kana gina shago za a ce kana da lada tunda kana gina shago wurin kasuwanci kaga wannan maslahan kanka ne zanza kaga sai zama irin wannan gini na harkan duniya ba lada ba alhaki gini da ya shafi addini ko taimako shi kuma akwai lada akwai lada a cikinsa gini na wa Allah ta'ala wuraren sabon Allah ka gina gidan giya ko nuri na fasikanci shi kuma alhaki za a baka haramun ne so in dai hadisin ya inganta to sai dai a yi masa bayani kala kala in ko bai inganta ba kenan ya hutar da mu wanda ke cewa malam a mene da ingancin abin da ake cewa aljanna wai ta mai rabo idan mutum yana wani aiki na barna idan ka ja kunnen shi kai sai ce to ai kai masa shiru saboda aljannan ma ta mai rahoci menene ingancin ita dai kalman gaskiya ne amma an faɗi ta ba a muhallinta ba shi ne ake cewa kalmatu haqqin urida bi albati kalma ce ta gaskiya amma barna ake nufi da ita aljanna ta mai rabo ne haka ne ai wanda ba da rabo ba zai imani ba ko ba zai ayyuka na gari wanda za su kai shi aljanna amma na ba hujja bane ka je ka kama sabawa Allah ta'ala kana sabon Allah an taba saka sai aljanna ta mai rubo ne to baka da rabon kenan kaga wannan gidanci ne kamar mutum ya je yana saba Allah ne an masa magana ce wannan kaddara ce to kaga kaddara haka ne duk wani aiki da mutum ya kaddara ne amma ba za ka kafa hujja da wannan kaje kana sabon Allah ba ina Allah ya kaddara maka wuta kenan ya kai kasan so da haka aljanna ta mai rubo ne haka ne amma in kana saba Allah aka ce ka dena ba za ka zo ka ce kai ka bar ni aljanna ta mai rubo ne kaga wannan ya nuna kai wato ba mutumin kirki bane sannan tabibbe ne kai domin ya kamata ka ji tsoron Allah ne an ce maka ka daina wannan abu ka ji tsoron Allah ya kama ka wai za in lau taqilla abin nan wai za zikra Allah wajjal qulubuhum zuciyanka ta tsorita ba wanda wai za ka lau taqilla ka zazu izzatu bil ism mutumin da in an ce masa ka ji tsoron Allah sai dinga jin kansa wani iri ya kara laifuffuka wannan ba mutumin kirki bane mutumin manzo suna ka duk wanda ka je na wannan magana to ba mutumin kirki bane kana sabawa Allah ana maka magana ka ce wai aljanna ta mai rabo ne kaga kun gidan ka ne kalmar da ka faɗa gaskiya ne amma ka faɗe ta ba a ba a muhallin da ba na'am wanda ke cewa malam kayi bayani akan dujjal cewa suna nan Allah ya mana katanga da su shin malam a yanzu haka akwai wanda suka suka san inda su dujjal suke ne ko akwai waɗanda wanda ya san katangan da Allah ya mana tsari da su ka kyauta da ka karanta tambayan yadda ya faɗa to kaga ba su dujjal ba ne su menene su ya juju da ma juju ne sunan su ya juju da ma ba a cewa su dujjal inda wannan dujjal inda ake magana na alamar ta ya dujjal shi mutum ne ko yana cikin yan adam shi ma kuma wani cikin ne ne wanda zai zo yana dora mutane kafurci shi da bane ke. amma maganan ya juju da ma juju muka yi kuma yan adam ne kuma suna nan a wannan katangan kamar yadda ne bayani suna gina ta kullum idan sun nuyi sai gobe sai za mu karisa ba sa cewa insha Allah gobe sun zo sai su samu abin ya rushe a haka har ran da za a tashi kiyama in tashi kiyama yazo sai su ce insha Allah kuma su zo su tsora akan gini da suke ai akan rusa wanda suke afwa saboda haka sai su sai su shiga su yi barnan da za su yi to amma dukkan shi kuma zai bayyana shi ma su ya juju da majuju suna nan kamar yadda aka faɗa shi ne tambayar sa ko Yace har yanzu suna nan ko suna nan tun lokacin da zo ƙarni ne kafin zo ƙarni ne ya zo wannan wurin ma suna nan kuma mutanen wurin suka ce ya juju da majuju suna cutar da su za mu ba ka lada ka mana katanga ita ni ba na bukatan katanga ku kawo mini karfe kawai dinga narkawa ina yin katanga yi musu wannan katanga kuma tun lokacin suke kokarin sare wannan katangan su rusa ta su shigo suka kasa tun a wannan lokacin amma alkawarin Allah ya zo lokacin da za su rusa su za su rusa ta ko da haka wai za ji awazu rabbi ja'alahu ja'alahu dakka saboda haka zai abun nan zai za ta rushe so da haka yanzu lokacin bai yi ba ne amma maza su ce sun dan kula dan kaɗan haka kan tsere sa ta nuni da babbar yatsa ya tankura su haka yake fitiya yau wa min radmi ya ya ma ji da haka la an dan kula ko ba kaɗan so da haka suna nan tun a wancan lokacin har zuwa yanzu kuma za su bayyana a ƙarshen duniya kamar yadda ya tabbata a hadisin manzara ta sama kuma shi ma zujjan zai bayyana na'am ya juju da majuju wai a cikin akwai gabar da ba kamar ba amsa ba ne wai ko ta ina suke ko ne ya gane ta eh, to ta ina suke wallahu ala amma dai suna abin nan ah, hatta iza balaga magariban shamsi suna ka suna yamman duniya ne don ya ju da abin nan Allah ta'ala ba da kisan kanne ne da ya je can yammacin duniya inda rana take faduwa to nan ne ya samu wa'annan mutane masu rauni suka koka musu suka koka masa dangane da matsalar da suke samu da ya juju da majuju to da suna yammacin duniya shine kawai aka kai amma ga shi an gano daidai inda suke ko ni ya ja dai ko mana wannan bani da wannan labarin kwata kwata amma dai akwai su sunna qur'ani ya bada labari kuma ya tabbata hadisin manzon Allah صلى الله عليه وسلم الله تعالى biya mana بقاتم من الخير alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين